shamalabu hana ƙarya Hausawa na cewa ƙarya ta ƙare bori ya kashe boka a wani karin magana na bahaushe kan ce ƙarshen tika tiki tik to ina ma abota kallon wasan damben gargajiya musamman masu kallon wasan damben gargajiya a gidan damben Idris Bambarewa da ke marban yanya yan tifa to ku ko kun san Ladi, wanda yayi daidai da shida ga watan goma shekara ta 2024 za a fafata muku dambe ɗaya har guda hudu dambe masu ƙayatarwa da burgewa damban farko za a fafata ne tsakanin sarki garkuwan cindo sarki mai tuta uku daga bangaren gurmada da zazu na alhaji tanko yaro mai lokaci daga bangaren kudu damban naira ɗaya har naira dubu ɗari biyu dambo na biyu kuwa za a fafata ne tsakanin dogo mai takwasara dogon ginga dogo ba sa'in yaro ba daga bangaren gurmada da dogon Messi daga bangaren Jamus yaro mai lokaci shi ma dambane da naira ɗaya hannun naira dubu ɗari biyu dambane uku kuwa za a sake maimaita damban bahagon Ali Kawo jane daga bangaren Gurmada da bahagon Ali Kanin Bello daga bangaren Jamus shi ma dambane na naira ɗaya hannun naira dubu ɗari da hamsin dambane hudu kuwa shi ne na ƙarshe wanda za a fafata tsakanin Danyalen Tula daga bangaren Jamus da Ilele Shagon Garkon Mai Caji daga bangaren Kudu shi ma dambane na naira ɗaya hannun naira ɗari da hamsin don haka ma'abota kallon wasan damben gargajiya kar ku bari a baku labari a gobe ladi wanda ya yi daidai da shida ga watan goma da wannan wata da muke ciki shekara ta dubu da ashirin da hudu a gidan damben idris bambarewa da ke marban yanya yan tifa ma'abota kallon wasan damben gargajiya a gobe ladi kuɗin shiga naira dubu ɗaya da ɗari biyar ne kacal sai kun zo sai mun gan ku. Jala hidima. bindiga taho da bindiga ani da zani na tonga kawo domin ani da zani na tunga